jina ta taso tana kira daga can an zo ana haduwa ana an an fara soyayya ki baki sani ba daga baya sai ki zo ki ji zai yi aure zai auro miki kawar ke ka miki gida ta aure miki miji wace ce kawa sai ki zo kina kukan munafurci ai kawana wallahi ta cuce ni duniya da lahira ba zan yafe mata a gidan ku ake yafewa kakki yafe mana wa ya jawo shi yasa aka ce ba show me your friend and I'll tell you who you are ki san da wani irin mutane kike zama sannan ki san wannan mutane da kike <laughs> da wani suka waye bugara kin ɗebo kannanki um, kannanki kawai su zama su ne kawayen naki saboda yanzu ban mata fa ba abin yarda bane mazan ma ba abin yarda bane hakan na faruwa abokin miji ma yakan nemi matan miji balantana kawa kuke tunanin irin haka ba zai iya faruwa ba gaskiya be sensitive saboda i see nothing nothing allah sa na shekarar ne ka a waya ba zan roki wayanki in ɗauka numban saurayi na ansa in kira ki ba ba na da wannan reasons ɗin ba zan yi ba ba abin da zai sa in yi kuma yanzu an daina yayin ki zauna kina hira da kawayen ki kai wannan gayin yana da kuɗi kin ga kuɗin da yake kashe mu <laughs> kin ga kuɗin da yake kashe mu wallahi yana kashe mu ai ya siya min kaza ya siya min kaza ya min kaza ya min kaza ba a kowace mace ake giya wannan bawo daga lokacin da kika fara kwaɗan yana kashe miki kusan mata akwai macen da za ta so namiji ne ba za ta so shi ba sai dai ta so shi dan abin da yake da shi saboda haka daga lokacin da kika fara cewa saurayinki yana kashe miki kuɗi ko mijinki me ma ya kai ki yi discussing akan saurayinki da kawayenki ga abin da yake faruwa tsakaninku ga kuɗin da yake kashe miki ga abin da yake miki me ya kawo wannan magana this is your life and it's private this is your privacy me yasa zaki zo na kina taɗi kina hira akan ya kashe miki ya kashe miki kun ga waya shi yasa ba ni ina da wani abu gara ki ce min ba ni wayan ki in yi abun baki ki ce min cire min password in cire duk abin da zaki shiga a wayana ki ga password sai ki ce ban da gaskiya na yadda ban da ban da gaskiya wayana ne